gabannin fara jigilar alhazan Najeriya zuwa Saudiya a laraban nan. Hukumar alhazai ta gargazi alhazai su yi taka tsantsan da duk abin da za su shiga da shi Saudiya don gudun kada wasu su yi musu tsakiyar da ba ruwa. Mukaddashin sakataren hukumar Ahmed Mai Gari ya ce la'akari da cusa kwaya da aka yi wa Zainab Aliyu a lokacin umra ya zama wajibi a yi kiran don Saudiya kan yanke hukuncin kisa ga irin wannan laifi. Idan dai har an samu mutum da kwaya to hukuncinsa shine kisa inda a Saudiya ne. Wannan tana tsaye tsare dab har yanzu har gobe. Shi ya muka kira ga alhazawa ko yaya aka in baka da lafiya kai kamar ko mai diabetes ne ko kai kai mai hypertension ne kana da magani kake sha in zaka rike magani ka sai ka rike takardan asibiti in ba an ga wannan ba ba za a barka maka da ko panadol maka bari hukumar alhazai na kasa ta gama shirya duk abin da ka sani na medical game da magani ita ko jami'an kula da abincin alhazai hajjara mutu jafar isa ta ce akwai abinci mai tsafta da za a raba wa alhazan don haka su guji cin abinci mara inganci daga takari 2016 gida na kwanta duba cewa akwai alhazan da suka je kasa mai tsarki ba sa iya cin abinci sai kaga suna ta faman samun irin su gajiya haka da su rashin karfin jiki ga aikin hajji abu ne wanda yake buƙatar energy kuma sannan wasu ulcer ta tashi haka ne da sauransu to sai aka zo aka fara tafiya da kayan abincin mu daga nan sai ya zamanto alhaji ko yana daga can zai samu alabo ko sakwara samovita tuwon alkama tuwon shinkafa da su miya kuka ya daji dai kamar yana iya cin abincin shi dan wani baya iya cin abinci in baya kasar tuni tawagar farko ta jami'an hukumar alhazan ta sauka madina don shirin tarbal alhazai karkashin jagorancin muhammad gire za ga mutum zai tafi madina ne in ya sauka jidda sai ka kalla yana sayan ihram kuma inda ma zai yi hakuri ya isa madina a airport ya saya riyal ko ɗari da hamsin ko wani abu sai zai tafi makka ne zai yi amfani da shi a can kila ma ya samu riyal talatin zuwa riyal hamsin abin da zamu ce ma alhazai shine su yi hakuri su isa masaukin su kafin su ce za su fara sayayya saboda abubuwa a airport yana da tsada. Shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar ya ce akwai masaukan alhazai dab da harami. Yadda alhazai na Najeriya suke zaune a cikin markaziya a Madina, alhaji daga sa za a iya tada ikama sannan ya alwala ya fito ya zai samu jam'i. Raka a farko ma zai same ta da yardan Ubangiji. Makka ma in Allah ya taimake mu muna da rai muna da lafiya kuma Allah ya ara mana wannan daman za a kai ga wannan zangon. Kuma ko da ba ma bisa kan wannan aikin ko ni ko abokan aiki na akwai hanyoyi da aka zayyana taswira na inda aikin hajji zai je da yadda ubangiji nan da shekara goma wanda muna fatan waɗanda za su zo su gaje mu ko da ba ma kan wannan aikin ko yanayi na rayuwa ko mutuwa ko canjin aiki ba za su kauce ma wannan taswirar da aka zana ba jigilar za ta fara daga jihar katsina kaduna da lagos sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya